الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيا كريم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Allah ya mana baiwa da kai azumi na biyar a cikin wannan wata na ramadana mai albarka na hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 kuma darasin mu Allah ya so yau zai fara daga aya ta nawa aya ta 34 na aya ta talatin da hudu a cikin suratul waqi'a na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن شاء gaba sama amma duk lokacin da yan aljanna za su yi amfani da wannan shimfiɗa to za ta zo daidai da buƙatar su ba tare sun sha wahalar yin amfani da matattakala ba wasu malamai suka ce a wa furushin marfu'a abinda ake nufi da furush a nan mata wato matan gidan aljanna saboda su larabawa suna kiran mace shamfada ko kuma libas tufafi ko su kira ta na'al wato ainihin kamar takalmi da sauran ne yadda su larabawa a harshensu a yarensu suke amfani da waɗannan kalmomi da nufin ainihin wato mace suke nufi a takaice daga cikin abin da suke amfani da shi kuma su nufi mace shi ne ah, firash ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waladu lil firash walil ahiri al alwaladu lil firash saboda haka kaga wannan ya gwada hatta hadisi ingantacce ana kiran mace da wannan ainihin wato suna firash to ainihin in an ce mace ake nufi a nan to menene ma'anar marfu'a a rufe a sai ta zama matsayi ne na wato ba ba ba ba tsawo na na gado mai tsawo ba tsawon daraja da ainihin matsayi a gidan aljanna ma'ana mata masu ɗaukaka mata masu daraja me yasa suka yi wannan fasara saboda abin da ya biyo baya Allah ce inna an sha'ana hunna in sha'a hunna dinnan wannan zamirin na mata ne kuma tun da aka fara batun nan kurkusa kurkusa ba a yi maganan mata ba to ya lamiri zai koma zuwa gare su bayan ku damiru ya udu ila akarabi kure? damiri yana komawa kan abin da aka ambata na kurkusa kurkusa to shi ne suka ce inna an sha'ana wunna ayyar furush wato su shimfiɗin nan bi ma'ana mata Allah shi ne wanda ya kirkire su kirkira wato ya fare su fara faja'alnahunna ay hunna abkaran sai kuma Allah ta'ala ya mayar da su gaba daya yan mata ko dai mata ne na gidan aljanna wanda Allah ya halicce su a yanda suke ba girma suka yi ba suka kai wannan tsawon ko wannan shekarun hadisai sun gwada sun gwada cewa ana halatta su gaba ɗayansu ba su wuce 'yan shekara talatin da ɗoriya ba ko kuma da su da matan gidan duniya wanda suka tsufa har ta sayan yankwa ne gashinsu ya zama fari amma kuma yadda za su gidan aljanna sayyarar wannan lahu a abkara sai Allah ya sanya su gaba daya suka dawo yan mata wanda suke masu ƙananan shekaru sannan kuma ya ce urban urban wato ainihin urb ma'anarsa mata masu tsananin ƙaunar mazansu masu tsananin farantawa mazansu su ne urban a turaba a turaban kuma waɗanda shekarunsu bai ɗaya ne babu ya shekara talatin da ya shekara hamsin da ya shekara kaza duk shekarunsu bai ɗaya a atraf jam'i tirif wato ainihin tirif li ashabil ne gaba ɗaya waɗannan Allah ya halicce su ya kirkire su don amfanin a sahabi ne su ne ma'abuta dama wanda darajar su ba ta kai asabiquna sabiquna ba to waɗannan Allah ya halitta ya halitta su ne domin amfanin waɗannan bayan Allah sai Allah ya ce kullatun min al-awwalin wa kullatun min al su waɗannan ashabul yamini wanda Allah ya yi wa irin wannan tanadi a gidan aljanna Allah ya sa mu cikin su sai Allah ta'ala ya ce kullatun min al-awwalina akwai ire-iren su da yawa a tawaga farko ta al'ummar musulmai wa kullatun min al-akhirina kuma akwai su da yawa a tawagar ƙarshe ta al'ummar musulmai to al'awwalina me ake nufi da al'awwalina al'awwalina min ummati muhammad kamar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina su ake nufi da al'awwalina anan, nan al'akhirina kuma mutanen ƙarshe a yanzu ko ku a al'awwalina su ne mutanen da suke na annabawa da suka gabaci al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai da yawa daga cikin al'ummomin annabawa da suka gabata akwai ashabul yamini da yawa a cikin su sannan al'akhir wa sullatun min al'afirina al'umma da ta zo da ƙarshe al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ma akwai da yamini da yawa a cikin su shine Allah ta'ala ce sullatun min al da yawa daga cikin na farko akwai da yamini wa sullatun min al da yawa daga cikin al'ummar ƙarshe akwai ainihin wato da yamini waɗannan maganganu guda hudu dukkaninsu malamai sun yi kuma kowanne yana da ainihin madogara da haka yana iya zama abin da ake nufi a tirafin nan kamar yadda muka faɗa su ne ai al-amsal tsara atsiya al'akaran wanda suke ainihin tsara tsararrakin juna wannan ba tafi wannan shekara ba wannan ba tafi wannan ainihin wato shekaru ba na'am وأصحاب الشمال ما shimal ma ashabu shimal amma kafin mu je ga batun ashabu shimal ma ashabu shimal wata tambaya wato da ummu salama ta yi wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummu salama ta tambayi manzon Allah ta ce ya rasulullahi nisa'ud dunya afdal amin hurul ayn wai da matan hurul aini da mata muminai wanda suka yi zaman duniya kuma Allah ya sa su aljanna a cikin biyun nan waɗanne ne suka fi daraja suka fi falala a wajen Allah subhanahu ta'ala ala sai manzon Allah ya ce bal nisa'ud duniya afdal matan duniya sun fi daraja min al-hurul aini fiye da hurul aini ka fadal zihari alal bitana kamar ainihin wato fefefan da riga ta waje take da shi a kan riga ta ciki wato ta gaba ɗaya fike ba wannan an fi ganinta ta fi girma ta fi ƙima fiye da ainihin wato riga ya ciki kwanto ta ce ya rasulallah wa ma zaka to me yasa matan duniya suka fi horar aini wato ainihin daraja ƙara sai manzon Allah ya ce bi salatihinna wa siyamihinna wa ibadatihinna wa ibadatihinna Allah wa jalla su matan duniya lokacin da suke duniya suna yin sallah suna yin azumi kuma suna bautar Allah a dukkan bangarorin da Allah ya ce a bauta mata matan aljanna ba ta yi wannan ba sannan sai ainihin wato ya manzo Allah ya ci gaba da cewa albasallahu wannan nura Allah sai ya sanya wani haske na musamman a fuskokin matan duniya wa ajsaduhunna harira, Allah ya lallabawa gangar jikinsu alharimi baydul alwan kuma gaba ɗayan safari sol siya wato tufafinsu wanda za su ɗora a kai farra sufurin wali suna da ainihin abubuwan ado wato ainihin rawaya irin yadda kalar gwal take wa amshatu wannan zahab abin tsefe kansu ma na zinare ne ya kulna sai matan nan na gidan aljanna matan duniya waɗanda suka samu aljanna sai su cewa na hannun khalida fala na mutu abadan mu ne mata mu har abada ba za mu mutu ba wa nahnun na'imat fala nab'atu abadan mu ne mata masu ni'ima cikakkiyar ni'ima har abada ba za mu bushe ba wa nahnul al-muqimat fala nad'anna abadan suka ce mu ne mata wanda sun zo dandandan ka san mace in kala aure ta a duniya kana santa ba lallai bane ta zo dindindin ko ba ka ba ko ta tare kayar baya a yi baran baran ko ya kama gabanta ko ba a yi ko kuma mutuwa ta raba ɗaya da ɗaya to suna aljanna ba rabuwa ba yaji ba shan kunu ba fuskar shanu a aduwa nan ba Allah ku ba mu an gane ko ونحن الرابيات فلا نسخط abadan, مون mata, masu yarda da farin ciki da mazansu har abada ba za mu ɓata wa miji ba tsoba liman kunna lahu wa kana lana kai madalla da wanda muka kasance nasa shi ma ya kasance namu qultu ummu salama tace ya rasulullah almar'atu minna tatazawwaju zawjaini والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها تؤكد سامو أول لوكة يا رسول الله mace ta auri miji ɗaya su rabu ta sake auren wani su rabu ta kuma auren wani su rabu wani lokacin ma zama ta auri maza hudu ko ma da hudu kafin Allah ya karɓi ranta to duk lokacin da za a ce ga mace ta yi aure an rabu ba lalle ba ne tsiya-tsiya aka yi aka rabu tana yiwa an rabu ne ta hanyar mijin ya mutu ko an samu wata takaddama amma an rabu cikin mutunci babu mutuncin juna ba wulakanci ana son juna ana kaunar a zauna tare kila katsalandan ne na iyaye kila katsalandan ne na yan uwan miji Ila fadalar da ne na wani dalili na daban to ta irin wannan irin wannan ta auri maza har guda hudu to kuma yanzu ta mutu sun mutu ta shiga aljanna wannan su ma ya shigo aljanna ummu salama sai ta ce man yakunu zawjaha a cikin waɗannan waye wanda zai zama mijinta qala sai manzon Allah ya ce ya umma salama innaha tukhayyar tahtaru ahsanahum khuluqan ba ta zaɓi za a yi ki duba a cikin hudun nan lokacin da kuke duniya wane ne ya fi can hali a wajen ki? wa kika fi jin daɗin zama da shi tun kuna duniya idan ta nuna ba ta ƙulu ya rabe inna hada kana hasan kulkan ma'i fa ne sai ta nuna ɗaya daga cikinsu. ta ce Allah a cikin waɗannan mazan da na zauna da su a duniya wannan pakistan din nan ya fi kan hali ya amma salama zahaba husnul khuluqi da khairi duniya wal akhirah yace umma salama gaba ɗaya alkhairan duniya da na lahira to mai can hali ya tafi da shi Allah ka ba mu kyakkyawan hali na wa ashabu shimal ma ashabu shimal Allah ta'ala ya ce zai ba mu labarin kuma ashabu shimal Allah ya kiyaye mu su Allah ya ce ma ashabu shimal wa ya baka labari na mummunar makomar ashabu shimal ma'abuta abu yan uwa duk abin da bai zama mana dole ba mu kaurace wa hagu tunda annabi baya kanta kana kana sallallahu alaihi wasallama yuhibbu tayamuna fi kulli shay yana san idamanta komai nasa cin abinci da dama mu'amalolinsa da dama ko kai ma kai koyi da shi ka fi son dama idan baka san meye mafi munin makomar ashabu shimali ba to ga nan Allah ta'ala zai gaya maka fi samumin wa Allah ta'ala ya ce su ashabu shimali suna cikin samu samu wata irin iska ce ta bala'i mai tsananin zafi mai shiga duk wata kofar jiki duk wata kofa da ke jikin jiki to sannan take shiga ta kona gurin ta dafa jikin ta zub ainihin wato zafin ta ya dame ka fi samun sannan kuma wahami bayan wannan mummunar iska mara dani ko na suna akwai kuma hamim ruwan hamimu ruwa ne yana tafarfasa tafarfasa irin ta wutar jahannama kuma ɗan wuta idan ya ji kishirwa baya da wani abin sha sai wannan ruwa da ya ɗauko sai fuskar ta fada ciki abin da ya ɗan samu ya shiga sai ya rugurguza hanjinsa da kayan cikinsa su yi waje kuma a mayar don ya ci gaba da azabtuwa fi samumin wa amin wa zillin min ya hamu Allah ta'ala ce wa zillin min ya hamu da kuma wato ainihin zil wato inuwa kaga ainihin wato inuwa ga ta nan bikin kamar wata abin sha'awa amma kuma Allah ta yace min ya hamu inuwar ta wani irin baƙin hayaki wanda ba ya da daɗin shaƙa ba a ganin hannu ko mutum in yana ciki baki kiran to haka ainihin wato wannan shine inuwar shakatawar yan wuta Allah ya kiyaye mu sai Allah ya wasafa wannan wato ainihin inuwa ya ce me Allah ya ce ita inuwar wannan zillun din nan labarin babu sanyi a cikinta wala karim kuma babu farin ciki a cikinta sai baƙin ciki sai kunci sai takura da damuwa duk wanda ka gani karkashin wannan inuwa a irin wannan yanayin za ka same shi inna hunaka ghammun wa ghammun wa hudun wa sharrun su ne kawai a cikin wannan inuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai jefa yan wuta a ciki la khaira fihi babu alkhairi a ciki li'anna nafaya ziddi domin duk abin da aka kore kishiyarsa isbatu li in an ce babu sanyi sai me in an ce babu karamci sai mai sai rashin karamci sai sharri sai bakin ciki sai damuwa Allah ya kiyaye mu sai Allah ya ce innahum kanu qabla me yasa suka shiga wannan bala'i Allah yana gaya mana ga dalili dalilin shine innahum su yan wuta dinnan waɗannan suka kasance gargashin irin wannan inuwa masu shan irin wancan ruwa masu ainihin shaƙar irin wancan iska mara daɗi inna su sun kasance kanu wato sun kasance ƙaula dalika gabanin yau tun gabanin yanzu mutarafina yan holewa ne yan abore ne kawai su dai a ji daɗi ko da halal ko da haram ko inda ya kamata ko inda bai kamata ba su dai a hore kawai a hore ai kad alhatu duniya duniya ta shagaltar da su bata ba su sun yi ilimin addini ba bata ba su sun yi zumunci ba bata ba su sun yi karatun alkur'ani ba bata ba su sun tarbiyyanci 'ya'yansu ba su dai sun hore a duniya da su da 'ya'yansu babu wanda ya koyi abin da ya kamata a koya haka suka lalace wa amilu laha da suka yi aiki sun yi aiki ne don duniya kawai ba su yi aiki don gina lahira ba ba su nemi kuɗi don gina lahira ba ba su nemi mulki don gina lahira ba a'a a nemo ne a nan duniya a ce su ne suka wuce a ce su ake wa jiniya duk wanda yake mulki ba haramun ba ne a yi mulki domin annabawa ma sun yi mulki annabi suleiman ya yi mulki annabi dauda ya yi mulki amma duniya ya nema da mulkinsa ko lahira lahira kuma ya gina duniya ya yi adalci a duniya ya yi gine-gine ya yi hanyoyi ya yi duk abin da ya kamata ba laifi ba ne ka yi mulki ka gina duniya kuma ka yi amfani da wannan kujerar ka mai da ita buraka zuwa gidan aljanna zai yiwu Allah ya sa mu dace wata nan amu wata mata ubiha suka ji daɗi suka hone da wannan duniya sai ainihin yawan gure-gure domin ita ba ta isa in ka sami ɗan mukami ƙarami to zaben gaba so kake kai sama idan zaɓe na gaba ma ka samu na gaba so kake kai sama haka nan dai haka yanzu har ka je kuma ƙarshe ka faɗo a gode wa Allah abin da ya bayar in ka samu dama ka yi gaba alhamdulillah in baka samu dama ba iya abin da aka samu kenan Allah ya sanya wa abin da aka samu albarka wannan shine abin burgewa kuma shine abin da ya kamata ainihin wato a nema Allah ya ce su yan wuta abin da Allah yana jero mana aikata aikatan da suka kai su gidan wuta can Allah ya ce su ɗan abole ne kawai idan zai yi aure ba wai zai yi aure bane dan ya dan ya raya sunnar manzon Allah dan ya koyar da matar addini dan ya sami ƴaƴan da zai ba su tarbiyya ya ƙara yawan ahlus sunna a'a shi yana aure ne kawai dan abole in aka yi ɗaya ɗaya ko biyu ce okay is okay final eh, baya son baya bukatar ƙari wai za su dame shi saboda haka nan da ya ji an cewa da yana da 'ya'ya goma sai kyalkyale da dariya ce ta kare ya tara wa kansa kaya to wannan baya son annabi ya alfahari da shi ranar kiyama annabi ya ce ku auri mata masu yawan hayayyafa so nake in yi tunƙawo da yawan al'ummar da za ku kama min a ranar kiyama to kai ba ka san annabi alfahari da kai sai ka je ka cutar da matarka an samu ɗaya an samu na biyu ka lallaɓe ta ka cuce ta ka yaudare ta ka kai ta an je an kulle mata mahaifa kuma 'ya'yan biyu sun mutu kai kuma a kulle maka taka mahaifa da an kwan biyu uwar miji da ce ke ni ba zan zauna ba jika nake so dole dole ki hakura a yau kishiya ko kuma ki kama gabanki ya zan zauna mijina a ɗana baya da ainihin wato yaya karshe a kafa miki tsana a kore ki daga gidan ko kuma a yau kishiya a gabanki tana ta hayayyafa ce ku sai ki shiga daki ki dauza kuka kuma an liga an lalata miki mahaifa ya'ya bi da ka samu ba dole bane Allah ya bar maka ko ba haka bane saboda haka Allah ta'ala yace wa kanu sun kuma kasance yusirruna suna dogewa alal hirsir azim akan zunubi mai girma ba su da niyyar tuba ba ta tuba kuma ba niyyar tuba har abada in caca ake yi ba za a daina ba in luwaɗi ne ka ƙaru wa'azinka ka ƙaru wa'azinka ba zai ji ba ba zai bari ba in neman mata ne ba zai bari ba in cin riba ne ba zai bari ba in handama dukiyar al'umma ce ya rasa inda zai kai wani ya kai ya zuba abin don zuba ruwa ko eh har so ka wai ake zubawa oho in ma so ka ina za ka zuba sai bahari ya kwato magadiya ku duba wannan kayan dukiya ne an ba Allah da inda za a kai to ina ga zunubi in an je lahira idan wato za ka kirawo ko ɗanka da ka haifa ko matarka da kake ƙaunarta wallahi ga ka da kayan zunubi ba wanda zai taɓa ko ka da Allah wanda zo ka kaɗan rage min man ɗana ta a aje a ta ba man kayan la yi umar min shay'un Allah ya ce walau kana da qurba wa in tad'u mutaqalatun ilahin liha la yuhmal minhu shay'un walau kana da ba, da mai ɗauke da nauyin kayan zunubi za ta kirawo wanda zai taya ta ɗauka. ko da kuwa ma'abucin kusanci ne ko uba ne ko ɗa ne ko mata ce ko ɗan uwa ne wa ko ƙani la yuhmal minhu ba wanda zai ɗaukan masa komai ko da kuma abucin kusancinsa ne to ga ainihin kuɗi ma da ake so a nan duniya ya kwato ana neman a gano shi ya rasa inda zai sa kansa duk ya rude ya gigice na zunubi yan wa abin duniya a hannu a sannu wa kanu ya fa'alu na zunu suna aikata zunubi manya manya wala ya tubo na mina ba sa tuba daga wannan zunubin wala na alaiha ba sa nadamar sun aikata sai ga mutum ainihin wato ya aikata laifi kuma idan ya sake samun dama sai ya ci gaba da aikata wannan laifin bal yusiruna ala ma yusidu maulahu suna ainihin aikata abin da zai fusatar da ubangiji Allah subhanahu wataala faqadimu alayhi sai suka gabato zuwa ga Allah bi auzarin katira ghair maghfura tarin zunubi mai yawa waɗanda ba a riga an gafarta musu ba Allah ya kiyaye mu wa wa ce ya ƙuluna suna faɗa munkiri na bilbas suna masu ƙaryatawa da cewa samsam alƙiyama ba za ta tashi ba wato duk mutumin da ka jera cewa alƙiyama ba za ta tashi ba bai shirya mata ba bai yi abin da yake tsammanin zai masa amfani a lahirar ba yanzu kamar mutumin da za a yi jarabawa ga malaman makaranta bai yi karatu ba ba wai bai karatu ba bai ma fahimci darasin da aka yi ba zai so a yi jarabawa ba zai so a yi jarabawa ba amma wanda yake haziki kuma ya tsaya ya yi karatu kuma ya fahimci karatu a lokacin da ake koya masa in an ce za a yi jarabawa zai so ko ba zai so ba in an gama jarabawa duk wanda ka je yana cewa ha umu kitabiya zo ku sakamako sakamakona ya ci ko bai ci ba ya ci in ka an zo an yage takardar jarabawa daga inda aka kafe wanda ya ci da yage wanda bai ci ba ne baya son a gani ya laita ne lan uta kitabiya walam adri ma hisabiya Allah ya kiyaye mu suna cewa a idza mitna yanzu idan muka mutu wa kunna muka kasance turaban wato ainihin turbaya saboda daɗewa yau da gobe yau da gobe an mun narke mun zama turbaya wa izaman da kuma ƙasusuwa da gago a inna lama ba yanzu mu ababen tayarwa ne yaya za a yi wannan to in haka ne ga tambaya awa aba'una al-awwaluna awa aba'una al-awwaluna suka ce to in haka ne in an mutu ana tashi ina ubanninmu na farko kaga wannan tambayar bai dace da wannan Allah ya kawo saboda ba tayar ni ne nake tayarwa ba da tayar ni ne nake tayarwa ko ni nake faɗin lokacin da za a tayar sai a masa wannan tambayar Allah ne yake yi kuma kamar yadda muka karanta tun ranar farko da muka karatu mutuwan nan an yi an tashi a nan duniya ma ba ma wai ainihin wato a lahira ba ko ba yi ba mun ga ayoyi da yawa da Allah ya ba da labari aw babu al-awwaluna wato jawaban warad warad alaihim sai Allah ta'ala ya ba ta amsa ya mayar musu da martani yace me قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. لأن الله تعالى إن الأولين su waɗanda suka gabata ubannin naku na farko tun na can can can da wal'afirina, da na ƙarshe wanda wani ma yanzu ma ba a haihuwa shi ba tukunna Allah ya ce na rantse da zati na majmu'una wallahi duk sai na taro su ila miqati yawmin zuwa ainihin wato wani lokaci na wata rana ma'alumin sananne a wajenmu Allah ya san ko bai sani ba mu ne nan ba mu san ranar da Allah zai tashi alkiyama nawa ga watan nawa a wace shekara abin da muka sani tabbas Allah zai tashi alkiyama inna sa'ata atiyatun la rayba fiha kuma Allah ta'ala ya ce wa anna Allah yab'athu man fil quburi Allah ya ce lalle sai ya tayar da wadanda ke cikin kabari kuma alkiyama sai ta zo kuma alkiyama nan ba kai daga ran da ka mutu ta ka tashi domin ba ka da damar ka ƙara sallah ba ka da damar ka ci gaba da yin azumi in ma ka yi laifin ba ka da damar tuba abinda kawai kake jira azaba kuma tun daga ran da ka shiga kabarin za a fara yi maka illa ka shiga babbar azabar ta jahannama gaba daya sai ran da Allah ya tashi alkiyama amma tun ran da aka sa ka a kabari in ka cancance ta za a buɗe ƙofar da azaba za ta rika shiga cikin kabarinka Allah ya kiyashe mu ai innal inna mutaqaddimul khalq wa mutaakhirin wato wanda suka ba da cikin halitta aljami'u sayab'athuhum Allah wa yajma'uhum lima limiqati yawmi ma'lum gaba ɗaya sai Allah ya tara su a wani lokaci na musamman sananne a wajensa ya kaddara Allah da ibadihi Allah ya riga ya kaddara shi ga ainihin wato bayan sa lokacin da gaba ɗaya halitta za su kara sannan sai Allah ta'ala ya ce sannan Allah ta'ala ce summa sannan bayan nan innakum lalle ku ayyuha dalluna wato ya ku taron batattu wanda kuka bauɗe ma hanyar shiriya wanda kuka bi hanyar ainihin wato bata almukazzibuna masu karyatawa bin rasuli sallallahu alaihi wasallama wa bi shar'ihi wa bi ilahihi alladhi arsalahu kuna karyatawa da Allah da ya aiko annabi kuna karyata annabin kuna karyata shari'ar annabin kuna karyata yiwuwar tashin alkiyama kuna karyata alƙawaran da Allah ta'ala ya yi wa 'yan aljanna to me za a biyo baya Allah ya ce wallahi ko masu cin masu ci ne min shajarin daga wata irin bishiya min zaƙum wato ainihin bishiya ce ta zaƙum aqbahu anwa'il ahsab ita ce mafi munin kala-kala na bishiyoyi innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim ita ba inda take tsurowa ta fito sai tsakiyar wutar jahannama dan Allah ka ga bishiya ta fito daga cikin wuta kuma wutar ma irin ta jahannama ka fa ka ce abin nan ta sannan Allah ta'ala ya ce abin tsoro ce ba ta da can gani tsanuwa ka annahu ru'usu shayatin kudatta in ka ga 'ya'yanta kai ka ce kawunan shaidanu ne da Allah nan waye taɓa ganin kan shaidan wanda ya taɓa gani ya daga hannu daga hannun da amma da Allah ya kake tunanin kan shaidan mai kyau da ko mara kyau abin tsoro ne ba abu ne mai kyan gani ba shi da Allah ta'ala ya san wanda ake gaya wannan ba su taɓa ganin kan shaidan ba amma a kwakwalwar dan adam kan shaidan abin tsoro ne ba abin so ne a gani ba na ka ce ɗarwa ta an na su shaɗi sannan ita wannan bishiya ba za ka taɓa samun bishiya mai doyinta ba ba za ka taɓa samun bishiya mara can gani kamar ta ba Allah ya kiyashe ku na kuma cin ba wai irin cin kayan marmari ba ne famali'una min halbutu sai kowa ya cika cikin sa dam dam sai suka jawo ai kana son ka tsira daga irin wannan bala'in ka ba Allah tun kana nan duniya an gane ko saboda haka sai duk wannan warin duk wannan munin duk wannan ɗacin da hamami sai sun cika dare su za a yi da ya tsaya ya nan da wani ɗirka maza ka shi mala'ika shi su la suna la ma kuma da ma Allah ce gilazun shidadun la suna la ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maruna ƙarfi ne da su ga girman jiki ai na taba gaya muku masu Allah salama Ya ce an bani izini in ba da labarin ɗaya daga cikin mala'ikun da ke kula da al'arshi ce daga kunnensa zuwa kafadarsa in ka taso daga kan kafadarsa kana nufin za ka zo inda kunnensa yake annabi ya ce sai ka yi tafiya shekara ɗari bakwai tafiya shekara da Allah tafiya shekara ɗari bakwai ko da rarrafe ne daga nan za a je ina a a ce lagos ko yanzu wanda ya tare zai tafi a kafa zuwa lagos shekara nawa zai kafin ya je lagos eh ina ga shekara goma ko dajina ya ce wani ya tawaye daga daga lagos ne ko lokacin da buhari ya ci zaɓe ya tawo daga lagos ya zo abuja don yi murna ko ba ta ce ba to watan sa nawa a hanya an ce ma bai kwana ashirin ba dajina to ruwayoyi da yawa sai ga ruwayoyi da yawa Allah ya kyauta ba ma ga wannan min halbutun wato ɗaya sun cika cikin su dam wallazi awjaba lahum aklaha ma ma hiya alayhi min shana'a alju'u almufrad alju'u almufrad idan yunwa ta yunwa ba a maganar abincin yana da daɗi ko baya da daɗi ba a tunanin abincin yana da wari ko baya da wari bakwai bayan Allah da bala'i yayi bala'i ainihin wato lokacin da ake yakin nan na Nasiriya, mutum zai zo ya rasa abin da zai ba wa 'ya'yansa sai ainihin wato in ya samu Allah ya taimake shi ya tsari shi za a ɗauka a baya za su sha kuma su sha domin ba ba wani zabi da ya rage ba wani zabi da ya rage Allah ya kiyaye mu to balantana kuma azabar azabar idan an ci wannan kuma ainihin odojinsu da hantarsu da kayan cikinsu ta dagargaje ta lalace amma kuma yunwa ta sa da ba wani abincin sai wannan so suke ma ainihin su ci in ma sun ma suna son su gandama ga mala'ika nan ya zazzara ido Allah ya kiyaye mu to me abin shan su kuma kuma idan an ci wannan abincin kasan kulu aka ce mai wace rabu to bayan sun ci sai saura mai saura sha to ainihin Allah ta'ala ce ba sharibu na alaihi sai kuma su tsora abin sha akan abin da suka ci daga mai min hamim daga wannan ruwa na bala'i mai tsananin zafi wanda yake ragargaza abin da ya shiga cikinsa kuma in za su sha din wani irin sha za su yi sha irin na wato nutsuwa kana dan sha haka ka yi ka ajiye ka yi lumfashi sannan ka kuma sha Allah ta'ala ya faɗi irin shan da za su yi ba sha ni ribuna Allah ta'ala ce za fa sha ribuna su masu shan irin wannan ruwa ne shurbal him alhimu shine al-iblul aqash raƙuman da ya kamu ya kamu ya kamu da kishirwa shine alhim wato za su rika shan irin yadda raƙumi mai tsananin jin kishirwa yake shan ruwa ya kafa kai baya ɗagawa ya ja ya ja ya ja Allah ya kiyaye mu wato malam in kana son ka tsina daga irin wannan ainihin wato a kaucewa saba wa Allah subhanahu wataala wadanda suka ce alhimu din da'un yusibul ibil la ma abu min sharabil ma wato wani irin ciwo da yake samun raƙumi in zai shanye ruwan teku ba zai yana jin kishirwa ba ya sha ya sha ya sha amma kishirwa tana nan sai ma karuwa take yi Allah ya kyashe mu na Allah ya ce wannan abin da Allah ya ba mu labari shine nuzuluhu abinda ake nufi da nuzul Allah ta'ala yana cewa innal ladina amanu wa amilu salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبع wala kun biya ma tadda ya kun? wala kun biya ma da una sai aka ce me nuzulan min ghafur rahim nuzul Abin da ake nufi da nuzul taraya taraya ta musamman abubuwan da aka tanada ba ko na musamman shi ake cewa nuzul wato a ce yanzu kai za ka ainihin wato bakunci wani mutum wanda yake da yalwa wanda yake da wadata to tanadin da ya yi don tarbaka, a matsayinka na babban babansa irin abincin da ya tanada da abin shan da ya tanada da gurin shimfiɗar da ya tanada da sauransu duba da matsayinsa ba matsayinka ba yanzu misali idan ka zama baban shugaban ƙasa zai yi abinci ne daidai da matsayinka ko daidai da matsayinsa zai ne daidai da shi aka ziyarta ba kai zai kalla wanda ka ziyarce shi ba sai a maka abincin da babu irinsa a gidanka ko ba ka ne? in an gida an wajen kwanciya ne a kai ka inda baka taba kwanciya irinsa ba to an nuna maka akwai matsayin da ya dara na nan ko to Allah ta'ala ne yanzu wannan mai shirya wannan nuzul din sawa'an ne yan wuta din ko kuma na yan aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ya ce nuzul ay riyafatuhum ma'ana tanadin da aka yi wa tawakkalsu yau addin shi ne wannan da aka ba mu labari an gaya mana irin abinci da su ci an gaya mana abin da za su sha an gaya mana irin iskar da za su shaƙa da sauransu wannan shi ne tanadin masaukinsu da allah subhanahu ta'ala ya shirya musu an gane ko sai allah ya ce mai نحن خلقناكم فلولا ya ce na يتي نحن خلقناكم yanzu kamar za a ba mu dalilai a hankalce na cewa ya kamata a bi Allah Allah ce na'am mu in ji Allah subhanahu ta'ala ku, mu ne muka muka samar da ku mu ne muka halice ku mu muka ba ku basira da kuke takama da ita mu muka ba ku mulkin da kuke kankawo da shi mu muka ba ku dukiyar da kuke alfahari da ita siffar da aka baka ba kai ka ba kanka ba ba baba ka ce ta baka ba ba ba ka bane ba yan garin ko ne suka haɗu suka ce ga yadda suke so su yi ka ba waye ka? Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala ne ya ba ka siffar da ya ba ka Ka gode wa Allah bai yi ka daidai da yadda ya alhazir ba ka gode wa Allah bai yi ka daidai da yadda ya dabbobi ba ko da ma bayan yin ka da aka yi sai kuma aka ce wato aka baka damar ka rika canja sutura irin kalar da kake so yanzu da Allah idan idan idan idan tinkiya ta ga akuya ita tinkiya ba ta ta wace iri ce bala sai ta ga akuya da jar fata sai ta yi sha'awa ya za ta yi ta hakura amma sai dan adam yanzu ka ganka da farar riga sai ka ga wani mutum mai riga koriya sai koren yadi ya baka sha'awa kuma kana da ikon ka saya me za ka yi sai ka siyo gobe sai a ganka kore jibi a ganka fari gata a ganka wani kala kullum kana da damar da za ka canja akuya ba ta da wannan dama dabba ba ta da wannan dama ashe kai kai wa Allah godiya dabba Allah ya zare mata hankali a gaban 'ya'yanta sai uban ya sadu da uwar ba abin da ya kaddara shi daga ta ba wannan ba ma sai dan ya zo ya kwanta da uwar a gaban uban ko a rika kokowa wanda ya bi wani shi kenan ko ba a yi dan adam ba zai haka ba sai dan adam din da ya zama dabba din shi ma ya koma dabba shine kawai zai wannan irin rayuwar irin ta dabba duk waɗannan abubuwan Allah ta'ala ce mu ne muka yi maka Na naku. Falau ta kuna. nahnu na falawla tusaddiquna ay nahnu naku. Ba ba'da an lam kunu sha'ar madhkura mu ne muka samar da ku bayan da can ku zama komai ba min ghairi ajazin wala ta'ab lokacin da muke yin ku ba mu gaji ba ba mu kasa ba ko afalaysa alqadiru ala zalika ƙadirin ala an yuhyil mauta to wanda yake da ikon ya samar da kai lokacin da babu kai kwata-kwata shin bai iya dawo da kai bayan ka riga ka narke ka zama kasa ba zai iya farwado da kai ba yanzu ko da bature wanda ya iya wanda ya iya fijo ko toyota in ta so ba zai iya gyara ta ko ba zai iya ba wanne ya fi wahala kirkiro ta ko gyaran ta a wajensa kirkiro wata fi wahala to Allah ta'ala ni yana buga mana wannan misalai don mu gane Allah ya sa mu gane da na wala tusaddiquna dan menene ba za ku gaggata Allah subhanahu wataala ba akan ainihin wato abinda ya yayi muku na wanda ya kamata ku yi masa godiya akan akan sa sai Allah ta'ala ya ce أَفَرَأَيْتُمْ مَا hmm. ce a fara'aitun matu mununa ku bani labari ku ba mu labari game da maniyan da kuke kwararawa cikin mahaifar matanku da kuke aure da su maniyan da ya fito daga namiji zuwa mace iyakacin aikinka kenan ba ka gama naka Allah Ta ya tambaya a antum takhluqunahu to wannan maniyan kai ne ku ne kuke halittarsa ya zama namiji ko ya zama mace ko ya zama dan adam ku ne masu halittar am nahnu khaliquna ko kuma mu ne masu halittar waye mai halittar Allah subhanahu wataala ai Allah subhanahu wataala antum tuqirrunahu fil arhami ko ne kuke tabbatar da shi a cikin wato mahaifa wa takhalqunahu fiha wa halicata amal lahu al khaliqu lidhalika ko ko Allah ta'ala shine wanda yake halittar wannan sai Allah ya ce نحن قدرنا ce الموت وما نحن بمسبوقين الله na نحن قدرنا بينكم الموت mu ne muka ainihin wato rarraba ko sanya mutuwa tsakaninku wannan zai shekara hamsin wannan zai shekara ɗari wannan zai shekara saba'in wannan shekara ɗari da kaza wannan ya yi kwana biyu wannan ya zo ma a mace wannan kuma ya zo ya koma nan da ya zo Allah ta'ala duk shi ne yake lallaba mutuwa gwargwadon adadin da ya ba kowa wa ma na da masa bukina kuma mu ba wanda za a gajiyar ba ne ba za mu gaji ba in ka mutu kar ka ɗauka ka riga Allah mutuwa shi ma yana nan tafe Allah ba zai mutu ba an gane ko Allah ba zai mutu ba sai Allah ya ce to lokaci yayi abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu dada wannan muka yi kuskure Allah ta'ala ya yi mana sallallahu